إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بعد كراتم أولا للتافي ميتان البركة نا رحلة الخلود الدار الآخرة نا الشيخ آه، دكتور مصطفى مراد مالمي أقول كلية الدعوة جامعة الأزهر kusan آه، muna daren asabar dare 22 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif 442 ta zo daidai da daren 6 ga watan uku watan maris ko march miladiya shekara 2021 mun ka 30 yau karatu na 31 karatunmu na 31 shafi na nawa ya casa'in da tara karatu na karatun da ɗaya shabi na casa'in da tara ko? ya? casa'in da tara eh, wanda muka ce yana cikin rawa magagi mutuwa ya zo mishi ana ba ka kalmar shahada yana cewa abokanin sami ka masa biya yana cewa karuwarsa kuma ah, ta matso ya rungume ta haka ya cika ah, akwai ɗanwa a majalisi ya roƙa cewa a rika yi wa ɗalibai addu'a saboda haka muna muku addu'a ubangiji ta'ala ya buɗa muku yan kasuwan cikinku allah ya buɗa musu wayanda ba su da jari allah ba su jari masu jari kuma allah sa musu albarka ciki masu neman aiki a mataki daban-daban allah musu albarka ya ba su aikin kuma yadda kukan bar harkokinku wani rayuwar da kunci wani kaza wani kaza kuma a zo karatu to muna roƙon Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi duniya da lahira marasa auren ku kuma Allah aurar da su wanda Allah ya aurar da su suna bukatan tsari Allah ya tsara musu barakallahu fikum a mai tuka 30 yau shine karatu na 31 Allah raba mu da mummunan ƙarshe karatunmu na tun da muka ɗauko karatu tun daga ina jin shafi na eh, shafi na eh, ishirin da tun daga shafi kai na saba'in da takwas muna karatu akan mummunan ƙarshe har muka zo yanzu shafi na casa'in da tara kamar karatunmu na talatin ma na makon da ya gabata mun kawo kisosi daban-daban waɗanda suka yi mummunan mutuwa ba su cika da daɗi ba ba su cika da mai kyau ba da wanda ya mutu a karwance da wanda ya mutu a shirka da wanda ya mutu a maye da dai abubuwa daban-daban a cikin wannan babin yau za mu tashi a tsaro su khatima a tsaro su'il khatima gurabai ko kuma tasiri ko guraben mummunan ƙarshe mala ya ce tawaham nafsaka kamar hudubar mu na ɗazu tuna makoma a nan mala ya ce tawaham nafsaka ka yi wahami a ranka ka yi wa kanka wata wahami wata tunani wata saƙe wa kad kharajta min ad ka zauna kawai ka kulle kanka sai kai wa kanka wani tunanin kamar ka fita daga wannan duniya me yake fitar da mutum daga duniya mutuwa don shi mutuwa suna masa ta'arifi da al-mautu shine an-nihayatul mahtuma allati yuwajihu al-insan ko tuwajihu al-insan fi kulli zamanin wa makani wata ta hadda gurura kuwa jabruta wato yace mutuwa an nihayatul maktuma karewa ne na karshe za ce zamanka ne kawai ya kare ba a gidan haya ba ba a gidan kanka ba daga duniyar na zaman zamanka ya kare karewa ne na karshe allati ya tawajjuhul insan wanda yake fuskantar mutum fi kulli zamanin a kowane lokaci wani zai mutu da damina wani da rani wani rana ana zafi wani rana ana ɗari wani a cikin ruwa zai mutu a cikin ruwa a binne har kabar ma a ruwa za a cikin shafi za a sa wani da daddare wani da rana shine alati ya tawajjuhul insan fi kulli zamanin sai kowa makanin da wuri wani ya mutu a gida wani ya mutu a asibiti wani ban ɗaki zai shiga a gaggawar wani ya mutu a hanyar asibiti ma'ana wani ya mutu a masallaci wani ya mutu a coci wani ya mutu a kasuwa wani ya mutu a ofis wani ya mutu a garin da aka haife sa wani ba a garin shi ne tawajihul insan fi kulli zamanin wa makan sai ta katsewa mutum burinsa ta katsewa mutum bajetinsa ta ɗauke duk abin da yake ta tsayar ta tona asirin abin da ya ɓoye da yana da arziki ba yarda kowa ya sani sai ka zo ga magada sun zo sun tattaro anguwa an sani har ma za ka gari za a ce wani ya mutu ya barka, ka wannan shi ne mutuwa shi ne ma ce ka yi wa kanka wahami da tunani kamar ka fita daga wannan duniya ka mutu kenan ala ma'asiyatin akan sabo ana son ka yi wa kanka tunanin kana rayu kamar ka mutu akan sabon don kar ka yi wa kanka tunanin kamar ka mutu akan aikin lada ka rudu ka yi wa kanka tunanin kamar ka mutu a kan safo don tsoron Allah ya shiga jikinka fa kutima laka bi khatimin khatimatin sayyi'a an cika maka da mummunan ƙarshe ana samun irin wani mutum ne ya rayu ba ruwan shi da addini bunsuru ne a ɗayan gefe ma'ana neman mata a ɗayan gefe kuma shanu ne kasan shanu ana masa hayaki ma'ana shaye-shaye an gane ko ma'ana mutu wa kansa wahamin ko wanda yanzu haka mutumin banza ne shi ba ruwansa da addini ko kuma wanda ba mutumin banza ba ne mutum yi wa kansa wahamin kamar gashi na ya mutu ya samu mummunan ƙarshe fa'iza bi waje hika ka ji wadda ka ji kamar fuskar ka ya zama baki mun karanta a darasi na talatin wani da ya zo mutuwa wanda ɗan giya ne take sai da ya zama baki kirin kamar kwalta kafin rai ya bar jikinsa shine wanda mun karanta shafi na casa'in da takwas daga ƙasa layi uku inda ya ce wa hadaratul wafatu rajulan kana bil mustashfa faswadda wajhuhu ثم ازداد سوادا حتى وجهه مسودا حتى وجهه حتى صار وجهه مسودا كالكار fuskar sai zanto baki kiran kamar kwalta to domin ko da mutum ya mutu fuskarsa bai zama baki ba to in dai mutumin banza da ya mummunan garshe a yana zama bakin ko a kiyama ya tashi haka don ƙur'ani ya faɗa yau ba tabi yabba wujuhun Allah ba mu don kyautarsa wa taswaddu wujuhun Allah tsare mu ranar da wasu fuskoki za su yi fari fuskoki wasu fuskoki wa za su yi baki ka annama ughshiyat wujuhuhum kiba min layli wato eh, idan fuskarsu ya walga a kiyama zaka ɗauka bakin duhun dare ne kamar dare ne ga duhun daren kuma sai aka yi rashin sa a daren a yi hadari babu rana babu wata babu taurari to irin wannan bakin daren haka fuskar su zai tashi gobe biya to malai ce mutum yana cewa ka ji a ranka kamar ka bar wannan duniya ko kin bar wannan duniya da mummunan karshe akan mugun aiki ka cika ko ke cika fuskar ka yayi baki wa idza bi ahlika qad mu ga familin ahal a nan iyalanka in kai magidanci ne eh, ya shafi ƴaƴa ya shafi mata ko kuma a ce ga yayyunka ga ƙannanka ga iyayenka sun shiga ƙalittanmu sun shiga damuwa wai za bi ruhika sannan ka ji ko kamar garanka kattalaqaha malakani mala'iku biyu sun zo sun karɓi ranka fayaqulani sai mala'ikun suke cewa ranka don dama in mala'iku sun zo karɓar ran ɗan wuta ga yadda suke faɗa ukhruji ila sakhadin min Allah wa azabin wa rabbin ghairu radin gabban ukhruji ki fita ila sakhadin min Allah zuwa ga fashi daga Allah ya ke rai dama rai mace ce ko ran namiji rai mace ce ya ayyatu hannafsu almutmaina wa nafsin wa ma sawwaha ta ce wa ma sawwahu ba fa alhamaha ta ce fa alhamahu ba fujuraha ta ce fujurahu ba wa taqwaha ta ce wa taqwahu ba to shi kenan ya ke wannan rai mummuna ki fita zuwa ga fashi daga Allah wa azabin da azaba wa rabbil ke fita zuwa ga ubangijin da ghaira radin bai yarda da ke ba ghadbana mai tsananin fushi da ke duk wanda ya zo mummunan karshe duk namiji ko mace wanda zai yi mummunan karshe to in mala'iku sun zo karɓar samu za su gaya masa za su ce wa ransa ya ke rai ya ke wannan rai ki fita zuwa ga fushin Allah da azabar Allah ba ɓoye-ɓoye da kuma za ki haɗu da ubangijin da bai yarda da ke yana cikin tsananin fashi da ke ghabban ala wazni fa'alan ba ce ba zuwa ga ubangiji mai tsananin fashi da ke shi ya samu aka ce sai rai in idan ya ji mummunan bishara sai ya ki fita shi ran mumini kuma shi zai kawo kansa magogoro. sai ya ji magana mai daɗi ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya kere na tsatsiya lokaci yayin da irji ila rabbi ki koma zuwa ga waye ubangiji radiyatan kina mai yarda mardiya kuma mai abin yarda to sai rai din an ce eh, ko fadu ibadi wani kuli da a ɗari sai ta zo makogoro ta ce a ciro ne a ciro ne Allah ka ba mu don kyautar amma shi dan wuta sai a ce ya ke wannan mummunan rai ke fita zuwa ga fashin Allah da azaba kuma za ki haɗu da ubangijin da bai yarda da ke ba yana tsananin fashi da ke sai ta ke fita sai ta watse ta yi ɗaɗɗaya a jikin ɗan adam to shi ne sirrin dukan wannan rai fa kaifa idza tawaffatuhum wani mala'ika wajen mu to sai malaku su fara dukansa da guduma shasa idan dan wuta ya mutu duk gabobin jikinsa suna masa ciwo duk inda aka dashi gudumar sai ran wurin ta yi tushin kanta ta zo ta tsaya a makogoro an dafi haka za a tatsira Allah ka raba mu da wannan bala'i ثم يرفعانها إلى السماء sama. أجرا زوا السماء فلا تفتح لها za ta فذا تأبو musu فوقو sama ba. qur'ani ya faɗa duk wanda ya yi mummunan ƙarshe, la tufattahu lahum abwabus samawati wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu ko jummalu fi sami alkhiyam za ta taba shiga aljanna ba to sai ki budewa wala yadkhuluna aljanna ga malama shi ya kawo fala tuftahu laha abwabus sama ba za a bude mata kofar sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su game ba aljanna ba hatta yalija jamalu har sai in raƙuma za ta shige jamal raƙuma fi san milkiyar a ranin allura kamar a samu raƙuma ƙosasshiya mai ciki da kaya ta samu a samu allura mafi kankanta na keke a ce raƙuwa ta wuce ta ranin allura to haka su ma ba za su shiga aljanna ba kuma na ce ana iya to hatta ya lidar jummalu sai in igiyar daure mai jirgin ruwa jummal akwai kira ta ya lidar jummalu fi samun kai in ka janta jummal wani irin igiya ne ana daura jirgin ruwa da shi za ga galibi a gefen kogi ko ka za ga wata katuwar bishiyar kuka sai su samu wata igiya murɗaɗɗiya ga ƙarfi ga kauri sai a ɗaura bishiyar kukar da shi ko bishiyar tsamiyar ko ta bishiya mai kauri sai in jirgin ruwa ya zo gaba sai a ɗaure shi da wannan igiyar in ai lodi sai a saki igiyar ta tafi to wannan igiyar da ake ɗaura jirgin ruwan nan shi ake kira jummalu shi ya sa annabi ya karanta da jamal sai ya zanto rago ne jummalu shine kenan igiyar ɗaure jirgin ruwa a ce ka sashi a ramin mafi gangantar alura ai ko igiyar goro aka ce ka sashi a ramin alura ai an hada ka da ai innal abdal kafir lalle bawa kafiri sammil khiyar shine ramin alura innal abdal kafir lalle bawa kafiri awal fajir ko fajiri idza kana tinka qa'im min ad-dunya in yana cikin yankewa daga duniya yana kan barin duniya wa iqbal ila al-akhirah kuma yana fuskantar ina lahira ai duk wanda ya zo mutuwa dama yana cikin inka qa'im min ad-dunya wa iqbal ila al-akhirah za ku ganshi yana jinya ku zo ku ga baya iya bude ido baya iya bude baki ko karan ku yin saranda wani ma za ga har matarsa ta fara tare tare, tara kayan ɗakin da don shirin shiga mai ta kaba don wani jinya idan mutum ya zo yana yi wannan da annan hulfirar ya tabbatar zai mutu har ma zai ta kuna wahala fa shi tasa ya kare. har wani ma za ka duk dangi na ko'ina za su taru a gida yana ƙoƙarin barin duniya yana fuskantar lahira Allah haƙon duniya kenan kowa haka zai barta Ba da yake haka kafiri nazara ilaihi min sama'i mala'ika sai mala'ika ya sauko masa daga sama mala'iku abinda da samu ka ce mala'iku da ɗaya ne nazala alaihi ilaihi minas sama'i malak shine daya amma ya ce mala'ika jam'i ko ya ce sudul wujo sudu jam'in bakake ne don da ɗaya ne aswad sudul wujo masu bakaken fuska nora fed kenan kai ba bakin glass kake sa ba to su fuskar ne ma baki kirin wane gawai a murtuke معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء آه، ملك الموت an gane ثم يجيء ملك الموت اوكي Okay. na'am malai ce wai na malakun za zo da bakaken fuska da bakaken fuska sannan kuma suna tare da kayan aiki da za mu yi bayani a kai fayyadiri suna min humaddal basar malaikunan sai su zauna a gaban shi iya kallonsa shi bai taba ganin dodo ba bai taba ganin aljane ba bai taba ganin fatalwa ba amma mala'ikun nan zai kalle su da baƙaƙen fuska maddal basar duk in shi fa yanzu in su zo karɓar ransa da yana ɗaki ɗakin a zagaye ka san su mala'iku babu ruwansu da wannan katangar ai ba ba ta ko ba su ke shiga ba ta ko ina suna da fo in sun jeru din su har ɗakin gaba ɗaya kawai layi ne kawai da shi iya kalla iya ganin sa mala'iku ne ba zai ma ga katangar ɗakin shi ba sai kalla daga nan har sama ba abin da zai gani sai dai mala'iku da baƙaƙen fuska sun jeru ta sun jeru ta tsakiya tsakanin su yake kalla illa masha Allah shi yasa ma aka ce yaushe ne idan mutum ya zo mutuwa zai kasa gane suwa suke kansa dangi sai ce idza ayana malakul mautin zai zo suna hada ido da mala'ika mutum to ya daina ganin kowa sai tarun mala'ika shasa yasa kuna kanta ihun kushi bai san kuna yi sai su zana iya kallonsa wayannan su ne kenan ma'aikatan mala'ika mutuwa ogan tukuna shi bai zama su suna tsare-tsare kamar yadda idan likita zai tiyata ai nas za su zo su tsatsara abubuwa su kawo na su shi likita yana ce yana shan esensu sai lokacin da za a yi gawu gaga komai an sai likita har ma alluran kashe zafin jiki duk nasu ne za su likita yana zuwa kawai sai ya tsaga yana tsaga yana cire da matsalar sai sa filet shi kenan sai juya ba duk nasu ne za su dinka mutum to su ba mala'ika mutuwa sun duro sun duro suna tsare-tsaren wuri kafin oga kwata-kwata ya zai katsi rai shi ne wanda Allah ce kul ya tawafakun malakul mauti allazi wukila bikum ilara ila mai me turja'un an gane ko to shi yasa idan ya zo na iya kallonsa ba abin da zai gani sai mala'iku iya ganin sa yawa hagu dama shi in ma akwai likitoci a kansa duk baya ganin su don amfanin su ya kare don shi ne ai Allah ya ce kalla idza balagati taraqi wa qila marra wa dhanna annahu al ya tabbatar zai rabu da duniya wata fatin saƙo da to shi ma haka abin da zai faru zai kalli mala'iku iya ganinsa ya ci gaba da cewa a daidai wannan lokacin kuma ya je malakul mauti sannan wa zai zo sai mala'ikan mutuwa ya zo masa sannan sai mala'ikar mutuwa ya zo masa yana zuwa mai zai ce yana zuwa hatta ya jilisa inda ra'asihi har mala'ika ya zauna daidai ina daidai kansa mala'ika zai zo ya zauna daidai kansa yana zama daidai kansa femin eh? yana zama daidai kansa a wannan lokacin fa ya ƙolu sai ce ayyatu hannasul khabisa ya ke rai mummuna ko ukhruji ki fita ila sakhaɗin min Allah zuwa game. fashi daga Allah ki fita daga gangan jikin nan ki koma zuwa ga fashi daga Allah ko a wannan lokacin wa ghadabin harin zafashi qala sai ta fatafriqu fi jasadihi to in ta ji wannan mummuna albishir din sai ta rarrabu a jikin waye a jikin wannan da yake cikin magagin ta rabu ta rarrabu a jikinsa ta tarwatse a jikinsa kala fatafrigu fi jasadi fa yantazi'uha sai Allah ya fizge ta kama yuntaza'u safudu min as-sufil mablul safud ina jin jami'in sa safafin eh, wasu suka ce wani karfe ne da ake gasa nama da shi amma a nan abinda zai ba mu ma'ana a nan kamar yadda ake zare gashi mina sufi daga fata almablul jikakke yanzu da za ka samu fata sai a sa masa tafasasshen mai ruwa a sa masa tafasasshen ruwa to ya sa masa tafasasshen ruwan yanzu na za ka yi kaɗaye gashin an gane ku yanzu ko da masu babbage abinan ai za samu ruwa tafasasshen an sa kawai sai gashin ta shi to wai kamar ka samu fatar shanu ko fatar rago ka sa masa ruwan sanyi kuma ta tuge gashi ai zai rika fita da nama da raɗaɗi kamar a ce ba shaving foda kawai a daga tuge maka gashin kai to shi ne kenan za a cire ran kafiri kamar yadda ake fitar da gashi daga jikakken fata wacce aka jiƙa ta da ruwan sanyi to haka za a ran da ƙarfi da yaji Allah akbar Allah tsare mu da wannan bala'i fa ya kudu ha fa za a kaza idan mala'ikan ya cire ran lam ya a hafi yadda ya tsarafa ta aini baya barin ran a idon a hannunsa shi mala'ikan mutuwa ko da na kiftawa ido shi da zara ya cire rai na sa ya ƙare ko na kiftawa ido ba zai zauna hannun shi hatta ya ji hafi tilkal maso na yi muku bayanin maso ɗazu daya ne ya ce falafin za su da bagaƙen fuskoki ma humul maso na ce kayan aiki me kayan aiki bakar kyalle to sai su sa ran a wannan bakar kyalle an gane ku wannan haka suke cire ran kafin ran zai fito yana ɗoyi kawai ɗan adam ne ba zai ji ɗoyin ba na mumini ko zai fita yana da ƙanshi wa ya kuruji mina sai su fita da wannan rai daga wannan ƙasar daga wannan gidan su yi sama da shi ka an tani rihin kamar ma ya fi warin ka an tani kamar ya fi ɗoyin rihin warin jifa mushe wujidar ala wajen arzi kamar duk wani mushe da aka samu a doron ƙasa ba wanda ya kai shi wari fa yasu na biha sai su hau da ita sama fala yamurruna biha biya ha alamala imin mala'ika ba za su taba wucewa da ita wajen wani taro na mala'iku ba don sama na duk majalisar mala'iku ne illa qalu sai malakun sun ce ma hadhihi ruhul khabitha wani wani irin rai ne mummuna haka fa yaquluna sirtu fulan ibnu fulan wani dan wani ran wani dan wani ne wannan bi akbahi asma'ihi da mafi munin sunansa allati kana yusamma bi hafi dunya wanda ake kiransa a duniya da shi wato ko da baban babansa ya sanya masa suna Muhammad ko Ali ko Usman ko Abubakar ko Umar to ya zo ya mai da kansa wani niza a shi wani yakson ne yakson an gane ku ya shi ba ya haya ba yakson yaƙub sai ce shi kofson ko ba kama aha eh, sai shi aibu mai na ginan nasa shafson <laughs> ko wani ya sa wa kansa suna fela sai a ce wa lagu fela kuke ji nazari kaza sai a kira su da mafi munin suna in dan giya ne akwai suna da ake kira su a gidan giya da shi komai mafi munin suna shi za a sama sai a kira su da wannan mafi munin suna da ake kira su a duniya a shi mala'iku duk wani nigina na iskanci da gasa suna kallon suna dariya suna cewa kai kalli tafi ya sami yake cikin da sunan da babansa ya sa masa yanka masa rago shi ke nan ya da suna ya samu wani sunan da iblis ya yanka masa kare shi bai sani ba فبدل الذين zalamu اسما غير الذي to tare shi ne matsalar da haka malakun za su kai ba ka gani wanda ba musulmi ba in zai musulunta ma in sunansa wani iri ne yana canza kai kuma kana musulmi ka canza naka su kai zafi haka kawai ka canza kanka makoma karfi da yaji sai su kira su da mafi munin sunansa an gane ku sai ce mai -huh. shi yasa ma Allah ce bi Allah ya sa abin da ya sa ga mana wannan wala tanabazu kun wala tanabazu wa fala talmizu musa wala tanabazu fil alqab dana jefa ku mummunan laza, dan Allah zai maka dadi a gaban Allah Allah ce son zo ai ko in kana da kunya ko a gaban dattijon ka ne ko ba za ka so irin wannan mala ya ce hatta yin ta habi ha ila sama duniya har a iso da ran dab da kofar sama ta daya fa yustafta sai a nemi a bude fa la yuftahu law ba za a bude masa ba malaka ya kwankwasa na zo da kaya na zo da rai ka kai wani doyin nan ba zai shigo sama ba wani ai mummunan karshe ba shi da wurin zama a sama ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كرنت وانا آية in kai dan tsine ne baka yarda da qur'ani ba to eh, hadisi ba to ga aya la tufattahu lahum abwabus sama ba za ta bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalija aljamal fi sammil khiyam sai dai yalija aljamal in dai raquma za ta shige fi sammil khiyam don kofar da za a bude ba zai shiga ba ta ta an ki karban sa sama saboda aka bar gani an binne shi kasa ya karbe shi to don kasa ya karbi gawa wani ba laifi bane don yana iya karban gawa alade ma sai dai ran ne ya shiga sama shine Allah ya karbe shi shiga sama shine aiki don Allah ka dubi aqidarka da ɗabi'unka da ibadarka kana ga kana da mutunci da in ka mutu ka zai shiga sama wannan tambayar da ya dace kai wa kaka don akwai ranar da za a je da ran sama in bai cancanta ba Allah zai ce a yi waje da shi eh, ran naka ka duba ka dubi aƙidarka dubi ɗabi'unka dubi aikinka kai dai ka sani mashayi ka mutu ka san dai ran mashayi ba zai shiga sama ya yi marisa ya sha ƙwaya ya shiga sama haba ai kai ma ka san ba ƙaramin sikirinin za a yi ba kafin a shiga saman nan sai an tace addininka a tace aƙidarka a tace aikinka a tace ɗabi'unka suna zuwa gidan boka buɗe miki kawai ke shiga har yare la tufattahu ba ma la tuftahu ba la tufattahu lahum abwaab sam sam ba za bude musu kofar sama ba wala yadkhuluna aljanna hatta yalida aljamal fi sanad kamar ka ce ba zai shiga aljanna ba sai ran da jake ya kaho kaga an ta abu na ba zai ba ga abu na ba eh wata da ba da ce shi an gane kaga ba zai taɓa yi surat al-araf ayata abin fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce uktubu kitabahu ku rubuta littafin sa fi a littafin da ake kira sijjin fil ardi a cikin ƙasa a sufla ta bakwai sai a zo da shi ƙasa ta bakwai mun sharha wani hadisi a yi a bukari ko ta da da shi ƙasa ta bakwai fatudra wuruhu a yadda ransa a ƙasa ta bakwai ɗarhar yarwa sun makara a sana ne bai karanta wannan ayar wa man yi shirin billah wanda fa jama'a mai shirka kenan shi sa guru la ya kambu wani binne-binne wani tsubu wani fatalwa wani wane ne wallahi ka rabu da shi tun wuri in ba ka zai jika maka aiki Allah ta wa man yushrik billah wanda ya shirka da Allah fa ka annama harra min sama kamar ya fado ne ya gangaro daga sama fa taqtafu tayr sai tsuntsu ta camke shi aw tahwi bihi rih ko iska ya tafi da shi fi makanin sahiq yani fi makanin ba'id zuwa wuri mai nisa sahih bisa fasuhukan da asabi bu'udan wai wanda ya shirka da Allah kamar wanda harra sama kamar a ce mutum da kumbo ya tafi da shi sama sai aka sako shi na gangarowa yana kan gangarowa sai ya hangi inda zai faɗo. ya ga wani katon rami ne da wuta a tafashe da wuta kai jazir irin tana narkewa kamar kwalta tana numfasawa tun yana can yana jin zoginta kuma ga manya-manyan kwalabe da ƙososhi da masu da tsinansu suna jiran shi a cikin wannan wuta ya zo da ta ce kai wannan wurin bala'insa ya kana sake sama da shi za a canza masa inda ya fi nan to zai kamantu ne inda za ka sa masa ɗan zai kamantu a gwagwarwa shi da baka an da makarra minas sama ya gangaro daga sama ya ga wani wuri bala'i zai fada ta ce wannan bala'i ya yi kaɗan a tsage sama da shi za a je hoshi inda bala'insa ya fi wannan sai ba zai kwatanto ba wallahi dukkanin tanadin da Allah ya wa ɗan wuta na azaba duk iya wa'azinka da iya barazanarka wallahi duk yadda za ka faɗa ya fi nan karka ce malamin ya ƙara duk yadda mai iya wa'azi ya kai da iya wa'azi da jan hankali duk yadda zai kwatanta maka azabar Allah ya shi wani tunda la yu'azibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad duk lagwada da daɗi da yake cikin aljanna duk yadda mai wa'azi ya kai da iya wa'azi da iya bayani wallahi sai ya kwatanta maka amma ya fi nan Allah ta mu cika da imani suratul hajj ayat ta 31 fa tu'adu ruhu sai a dada ransa fi jasadi a jikinsa a kabari wani ba duk ku ya mutu kuna ta kokari ku nemi likabari ku nemi turare ku yi masa wanka rai din nan ana ta wannan bala yanzu rai din nan ana so a samu masa wuri ne tun kafin gangan jiki ya zo ko kuna nan na za su hau da kamar an zo an ɗauki abu wankar gawa ai to malakut tuni ana karɓar ran tun kami a fara yi hurai ya kama hanyar sam ya ji sama ta ba zai yi ba ba zai shiga ba wallahi da muna ganin wani abu kowane family su ga misali an ji an jana'iza za mu ga mala'ika yana tafiya da rai su sama a je a yi ta buga ya sake dawa da shi gidan zuma da gari ya ce an ki da sama bari mu yi ƙasa da shi wuta wallahi da ana za mu san da gaske ake za Allah da kansa bai ce ba don za ku daina binne gawa ba da sai Allah ya fara nuna azaban gabari karara ana samu ta gabari ta ga kawai ga cina kunaman da macizan ga wuta ya fara amma in an yaka wasu masu tausayi sun tona rami sun gada wuta ba za su jefa shi ba za su ce mu kai ta firiji musamman turawa ne amma wala bar ganin ƙasa kawai an zuba a kan kabarin mutum akwai abu a ciki cikin akwai abu ko rahama ko azaba kuma dukkan mu za mu shiga wannan rami tun da riga an haife mu an halice mu da ba haife mu ba halice mu ta mu ta saukan qur'ani kar a haife mu to yanzu mun zo da ban balaga ba sai mu ta addu'a mu mutu amma ko yau kare addu'a ka mutu ma za a bincike Allah samu shika da imani sai a da ransa a jikinsa mala'iku biyu su zo su zauna da shi fa kula ne lausin su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fai kulu sai ce wasu na fassara mene na eh, gaban fai kulu na waye wasu ce wai hahu hahu gashi nan gashi nan wasu na fassara shi gashi nan a'a shi da yake la adri ban sani ba saboda haka hahu hahu nan ba wai gashi nan ba wato don tsabagi wato in sun tashe shi din sun yi bol da shi sun buga masa guduma marar buga sai fara na yana ma'ana nishinsa har yana fitar da hau nishi ne yi nishi na bala'i na azaba kaga ai yanzu mu galibi in ka yi gudu kana haƙi to kaga shi wanta har zai fito da bas na shi yana gurma wannan nishi ne na bala'i sai ce la adri kan sani ba fa yaqula li law fa yaqula su ce ma ka me addinin ka fa yaqulu nan ma ya nishi da gurnani <sighs> la adri fa yaqula li su ce ma hada rajul alladhi bu'itha fikum wani mutum ne wanda aka turo cikin ku nan ma ya nishi fa yaqula ah, la adri to ba za karatu hadisi bai san darajar mutumin ba amma dai in kana zuwa hadisi ya haddasa na haddasa na qala rasulullahi ka san shi sallah ta ce ga yadda annabi ya yi azumi ga yadda ya hajji ga kaga sai kai masa farin sani ka'ida ce tambayoyi ne a wajen kasa suna da sauƙi a cikin kasa suna da wahala ko kai profeso ne in dai baka bi Allah baka bi annabi ba za ka yi ka amsa wannan tambayar ai galibi abu ne ke kayar da ɗalibai a jarabawa rikicewa ne ko jami'in nan me yake kayar da ɗalibai rikicewa ne shi waya android ma ya sani ne an ji har da kwamfuta a gaban shi lokaci ɗan baka cewa yanzu nan da za a arrest ɗinka da bindiga ta ka faɗi sunanka wala sai ka manta sunanka ba sai ka manta arrest na shi aka yi amma ana tambayar sunan shi na tambaya abokin tafiyar ta lamar sunana ya manta ba haka wani da karaktansa ba zamanin da wai ake zuwa saudiya da kafa ya haɗu da yan fashi da bindiga sun ɓoye bindiga sai suka ce kai mai sunanka sai shi muhammad al-mustafa muhammad al-mustafa ko kai ne sai suka ce me yake hannun ka shi al-qur'anul karim suka ce ina za ka je ce makkatul mukarrama sai aka zaro bindiga aka yi kukin aka yi kukin aka ajiye dabkansa sai fara karkarwa yana bawali me sunan ka sai ce modu masa ta da modu masa ta zama muhammad al-mustafa ya zama modu masa me yake hannun gaba ya ce ba har da marifa al-qur'anul karim yana karkarwa ya ce loran loran to kaga wannan ma da yan adam ce na ko jama'a ya dawo karaktarsa to saboda haka sai ya yi talishi ya kasa ba da amsa a nan kuma ya kula na fayunadi munadi minas sama kawai sai su ji kira daga sama mai faɗin rizal ba sama ne ba wani kiri ne za su faɗi rizal ba ai kaji ran ana karba wasu ne suka wuce da shi sama wanda ya karba da wasu suka wuce da shi sama munkarin da nake suna tambaya iya kasa amsa rizalin daga sama za a ji fa yunadi sai ya shela munadi mai shela mina sa daga sama an sa kazaba abdi bawa na yi ƙarya fa afrishuhu minan nar ku yi masa shimfiɗin wuta kabarinsa a shimfida masa shimfida amma na wuta wutar ma na jahannama kamar a ce mutum ne a samo karfe a shimfiɗa masa ƙasan karfen kuma an yi wani gini tukuba ne na mai nama a hura wuta ganga-ganga a sa karfe a kan wannan tukubar sannan kuma a jona da lantarki a ce ya hau a kai ga zafi abu yana cin shi ga soke yana gansa to shine shimfiɗin da za a masa na wuta yana ƙuna yana shokin ai wutar jahannama da kake ji na duniya ɗaya bisa saba'in ana nufin in ka tara wutar duniya madarar wutar duniya na mai zafi da na lantarki kayan ji duka ne ai wutar kiyama yana ƙuna yana shokin ne shi yasa wace ƙasa misra ne ko ina aka je aka binne wani mai wasa da ibada an zo za a binne shi ana sashi a kabari kafin a tura ƙasa ko sai ga wasu manyan kunamu baƙaƙe guda biyu a kan likafani shi na aka ce ya kamata a tun kuɗe wannan kunamar kafin a tura ƙasa wani ya je ɗau wani ƙaton itace wai ya zungure kunamar yana sawa busasshen itace ne fa amma ta fashe ta yi shokin ta fasa wancan wanda yake turawa din wato itacen mata ta jaji ta fasa shi shi ma sai watsa gashi na baki kirin ya mutu to me tsammanin ka da wanda ko kunaman nan ta haukan shi kuma tare za su na kabari da yawa irin wani ta kasashe Allah yana nuna musu abubuwan ban mamaki irin wannan wani ka ga mai wulaganta iyaye wani ka ga mai wasa da sallah galibi wani ka ga mai shaye-shaye ai mummunan ƙarshe babu kyau jama'a babu kyau saboda aka bar ganin an ji an binne shi ba ka ganin ana dukan shi ba ka ganin ciwo a jikin shi yanzu ko hatsari aka yi wanda da ciwo a jikinsa a yi mai sauƙi ne wanda ya buguta jiki shi ne bala'i ba ka zuwa asibiti ne ka mutu yana ta ihu baya jin daɗi yana nishi da kyar ka dubi jikinsa gaba ɗaya ba ciwo ai abin da ke ji a jikinsa ba ƙarami ba ne ba ka ganin wani aljanu sun sako shi gaba yana ta ihu kuna ganin aljanun ne amma ka ku akwai abu shi yasa wani bafal safe ya ce shi fa bai yarda akwai Allah ba don su sai abin da aka gani in akwai Allah a nuna mishi abin da ya faɗa imamu shafi ya ƙure shi sannan kuma na biyu ya za a ci aljanu Allah ya yi su da wuta kuma ce za a azabtar da su da wuta ai babu wani azaba da za su shirin kenan kawai dama ya yi aski malu tal sai shafi ya samu irin tabo ne amma ya bushe ya sai ta kai kwala masa kai jini ta jami'an tsaro za su kama shafi sai ta a bari na dama a gaban sarki yake mukabala ai wannan amsa ne amsa kuma eh kanka ya bai da ko eh ka kasa aka yi ka yanzu kana jin zafi ya ce yana jin zafi ya ce to da ƙasa aka yi ka ko da ƙasa na jefe ka kenan ƙasa yana azabtar da ƙasa eh to wuta ma zai azabtar da wuta kana jin zafi eh ƙarya ne ba ka ji wallahi na jin zafi nuna mana zafin yace ba a gani amma ina jin shi akwai shi yace to haka Allah ba a ganin sa amma akwai shi wannan saboda haka za ka yi ka gan shi yana cikin azaba ka ga sa ba damuwa amma wala yana cikin bala'i sai mai kira kira daga sana ce ku yi masa shimfiɗin wuta ku buɗe masa ƙofa wanda hula hu baban ilan na a nan kabarin za a buɗe masa ƙofa har zuwa ƙasa ta bakwai safe da yamma za a riga bude masa wutar yana babbaka shi annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab fayati sai riga zuwa masa min harriha daga zafinta wa sumumiha da tururinta wa yuziqu anhu qabruhu sa zai matse shi za a matsa masa da kabarinsa ya matse shi hata takhtalifa fihi adlaw har gabobinsa har gabobinsa za su yi sabani a ciki gabar dama zai da hagu kafar gabar hagu zai don matsi kafarsa na dama zai da hagu na hagu ya da dama hannunsa na dama ya da hagu don matsin gabar matsi ai kai ma da yanzu kaje ka ga kabarin yadda muke dukkan mu maza ne muna zuwa mu ga kabarin mun san dai rami ba sai mata ne dai zai zanto ba sani rami da ba za ka shiga da fadin ka ba sai dai a zura ka da gefen ka wani ma in an zo sai ga ba za ka shiga ba za ka iya shiga ba sai a dan bubbude an dan da kyar za a zura ka to ko da ranka ma ba bala'i ba ko da ranka ma bala'i kai ba ma wai dubi girman masallacin a ce kofar kofofin duka a gini da windojin duka a gini ba ga dakin ba a gini kofar nan ba fanka ba a gashi nan da walwala maka zauna shi ta yana iska zai shi falantana kana cikin kabari kasan nan ba karamin kwalar rana ke ba duk yana shige maka ga nama ko an bude ta kasa mummunan karshe ba ta yi ba hatta taktalifa fi adla'u har gaɓoɓin su saba tuksaru fi adla'u gaɓoɓin za su kakkare wa yatihi rajulun sai wani mutum ya zo masa qabihul wajhi mutumin nan da zai zo masa yana da munin fuska qabihul siyab yana da munin tufa munkinun rai mai tsoyin wari fa yaqulu sai ce abshir billazi yasuuka ina maka albishir da abin da zai bakanta maka rai haza yau muka lalazi ta tu'adu wadda shi da yininka da ake maka alkawari bai sai ce man an ta waye kai fa waje muka kai dai fuskar ka alwaje ku ya je ubi shar fuskar da yake zuwa da sharri ne bai sai ce mummuna ka ganin ko ana amalukal khabis ne da mummunar aikinka mummunar aiki ne zai zo a halitta ya yi wa mutum ya lakaɗa masa bala'i mummunar aiki eh, idan aiki mai kyau yake ga sallah ga ibada ga tauhidi ga kyakkyawan matashi ne zai zo masa fa yaqulu ana amaluka kabi. khabir fa yaqulu sai ce yanzu ma azaban su min tabe ne akwai na lahira sai ya rika cewa rabbi la taqum sa ya Allah karata da ikama wannan ma a bar ne a wannan yayi Allah samu cika da iman. na'am kwarai kuwa hatta ilal qabrin ladhi jahazu wada'uka inda shafirihi bi hanan sun ɗaugawarka dangi da yan uwa hatta ilal qabri har zuwa kabari suka iso da gawarka ba ka ke ɗaukan gawa ba har zuwa bakin kabari alladi wanda jahazu suka kimtsa shi an kimtsa kabari an tona an gyara suna zuwa da kai bakin kabarin uka sai su aje ka inda shafirihi a gaba a wajen gaban kabarin bakin ramin bi hanan a tausila ga ana cewa ajiye shi sannu sannu ashe bala'i zai sha kabarin bi hanan bi hanan da tausayi wa hanana min ladunna wadana al-aqaribu sai wadana sai su zo kusa al-aqaribu dangogi za su ina makusanta mamacin su sashi kabarin. haka ka'ida ya an fi so da masu sa ga kabari makusantansu an gane in namiji ne makusanta ne babu sharaɗi amma in mace ce makusanta ne za su sata kabari ko mijinta ko waye amma da sharaɗi shi da wanda bai kusanci mace a daren da ya gabata ba ayyukun mallam ƙarin haka ne bai cewa saboda haka mutum ka kusanci iyali a daren da ya gabata washe gari ka sa gawa kabari ka yi laifi yanzu da za ta magabata za ta waye ne bai yi kaza ba sa ta yi maganar iskanci to haka annabi yake ka ba waye ne bai kusanci iyali ba to wani ma ba zina ya jiya yau zai sa gawa kabari wannan ka'ida ce wa danal aqarib dangi suka matso yarfa'u naka bainahum suna daga ga tsakanin ya dangin ga ba samu wanda eh, ya cika sharadi ba za samu wani ya sai dangogi su matso su daga ga bainan tsakanin su lillahdi su saka cikin tsagun kabari allahdu wannan tsagun ciki ciki biya durum na gawa kenan kai tumsiya don wai kai yammacin yau didan tare da tsutsotsi didan jami'in dud ta mutu yana mutuwa a yi abokaninsa sun zama tsutsa kawai sai riga ga tsutsa na shi ba kana ganin kiyashi na jan gawan fara ba wata rana tsutsotsi mudul na bayan gidan nan da kake gani su ne a jikin mutum a gaba sun saka don ka yammaci tare da tsutsotsi kowa yana da yinin farko da zai a kabari yana da daren farko da zai a kabari kai akwai aiki wa kanta lahadan kar yudhiqu le zai sadr al halimi wa sabir al haywan wa ka zauna lahadan a tsagun kabari kar yudhiqu yana da matsi ne zai ke don matsinsa sadrul halif kirjin mai haƙuri duk haƙurin mutum da ransa ta sashi a wannan kabarin zai shi zai kasa haƙuri don matsinsa wa sabirul haiwan da dabba mai haƙuri ba zai iya jure shi ba wa a ni alihim min ba'di ma wada'uka fil baiti saghir thani wa ita sai bayan sun binne ka suna tafiya gida wa samita kana jin kara'a ne alihim takun takalman su ba yanzu muna binne gawa mu taka mu dawo suna jin takun mu ba to akwai ranar da za a binne mu mu muke jin takun su kana jin takun takalman su ne al jami'in la'al fakhla'na alai min ba'di ma wada'uka bayan sun faka fil baiti saghir a wannan gida karami tsani gidan ma na biyu ko duniya gidanka na farko kabari shi ne na biyu ko tsani eh, in an je kabari kowane magabarta da ladu da shaku duka ɗaki biyu ake yi ramin farko da ake tona a falo ne Ya a ƙada tsakiya ba shi ne bedroom ba bedroom ɗin daidai yanka ne sai a sa gaci ba gado a ciki falon kuma ba kushin za a sa ba ciyawa da ganye za a cika sai a tura ƙasa shi ne fihi zalamu kada sukutu muhayyamun ruhu wa ja'aka almalakani fihi zalam a cikin kabarin gashina na rami cike da duhu kaza haka na as-sukut shiru muhayyamun ya lullube shi shiru ya lullube kabarin baka da wanda kuke hira da shi ba hira ba chatting ba majalisa ba waya ballantana ce a gabar yana maka waya wa ruhu wa ja'aka al-malakan ko malaiku biyu za zo maka masu tambaye gaba wa hunal haqiqatu wal muhaqqiqu kad ata hadha maqamun nasr wal khudlan wa huna daga nan al gaskiya wal muhaqqiq da mai tabbatar da gaskiyar kada ata duk an zo wanda zai tantance ka shi shine mala'ika manyan malamai munkarin da nakir sun zo su za su tantance ka ba rashawa ba cin hanci Ha haza maqamun nasri kabarin nan ne wurin nasara wal khuzlani da tabewa ko kai nasara ka samu aljanna Allah babu muna roƙonka don kyautarka wal khuzlan ko tabewa ya Allah ka raba mu da tabewa don tausayinka amma iza kun amma iza ma tafi ha mujriman mutattabi'an li tsara'iki shaytan Allahu akbar amma iza kun amma iza ma tafi ha amma fa idan ka kasance a cikin ta mujriman a duniya ka rayu criminal ne mai laifi ne mai sata ne mai karta ne mai caca ne mai sako ne mai wasa da ibada ne in a duniya ka kasance mai laifi ne mutattabi an litsara ike shaidan mai bin hanyoyin shaidan hanyoyin banza abokanin banza rayuwa ba addini ba kirki ba ka sa annabi ya faku ba in a duniya ka wayi gari mai laifi ka rayu mai laifi ne kana bin hanyar shaidan takilanka ummuka ina ma da uwarka ta rasa ka kai ba ta al'ada yayi za ka ɗauki wannan cutar wanda za maka kabari ya za ka jure shi an kai ba tasbiru sai yaya za ka iya haƙuri fi laban niran a cikin harshen wuta lava harshen wuta ko wuta mai babbaka fa in tafarraq anka eh, sahibaka eh, fa in tafarraqa anka sahibaka wansana hummala na shaka ja akal malakani fa in tafarraka anka in sun rabu sun barka ko idan abokane dangi yan uwa jama'a da suka kawo gawar ka kabari suka binne in sun watse sun barka na sun karkata hummala na shaka wanda suka ɗau gawar ka sun karkata kowa ya yi gida ja ja'aka ne suwa za su malaiko biyu za su zo maka an barka da aiki ja aka za su zo maka marhubina suna masu firgitarwa min ainihi ma daga idanuwansu kana kallon idanuwansu ka firgita tarmi bi ashwadin tur tarmi suna jifanka bi ashwadin da tartsatsi eh, bi ashwadin da tartsatsi suwadun min tartsatsi kamar mai walda yana walda tartsatsi suna jifar ga da tartsatsi sun min niran na gubar wuta sun min niran ko sun min niran sa'ala ka sai su tambaye ka an rajin kadirin daga uban akan ubangiji mai iko khaliqin mahaliccinka ka san Allah sai su tambaye ka waye ubangijinka wa anil ladhi qad ja'aka bil qur'an ko za su tambaye ka akan wanda ya zo maka da alqur'ani fataqulu sai ka ce la ban sani ba eh to dai za a tambaye ka akan Allah kaga dole sai yi maka jaraba akan tauhidi za a tambaye ka akan Qur'ani sai yi maka jaraba akan karatu wannan ke za su maka wannan tambayoyin eh za su maka wannan tambayoyin sai malin ci gaba da cewa yawa ya ci gaba da cewa daga nan za su yi maka wayannan tambayoyin eh, in su yi maka wannan tambayoyin sai ka ce ban sani ba fataqulu la adri sai ka ce ban sani ba wa kuntu musaddikar kuma kana da gaskiya ba ka sanin ba ai baka damu da addini ba baka damu da majalisa addini ba baka koya ba baka je wajen karatu ba baka je wajen wa'azi ba aqwala subhin maganganu na kama maqalatu saqlan maganganun nauyin biyu mutane da azzan bai wabbi khanika sai na su muzanta ka bil kalami da maganganu bi shiddatin da tsanani wa ka za su buge ka barba dukan asajjal wanda yake cikin kurkuku yanda ake lakada wanda yake cikin kurkuku haka za su lakada ka fatasihu sai ka yi ihu sai hata ihun asifin wanda yake cikin bakin ciki mustauji'in yake jin raɗaɗi wa yaji shuja'u daidai ke da wa yaji shuja'u sai macizai su zo macizai su zo shaja wa za ka haulun wannan shi ma wata firgita ne tsanin na biyu ai ka san maciji damu ko a duniya yana da tsoratarwa sai ya zo ga wuta ga guduma ga bala'i ga kuma harbin macizai cizon su da kuma da kuda bai la'utta ila duniya la'utta limamu ba za su ko da za ka da duniya za ka koma zuwa ga mugun aiki za ka ai mun ja an daga mana gafa yanzu ma mun kara za a daga mana eh, lau ila duniya la'utta limamu ba wala za koma ga abin da ya wuce fi janibi tabzibi a bangaren karyatawa wal isyani da saba insha Allah ta'ala karatu mu na gobe za mu tashi eh, wa tadhillu fi hadha al-azabi zaka ci gaba da kasancewa cikin wannan azabar ila yawmi yub'asu zuwa ga ranan da za a tashi to adan karatu mu na gobe insha Allah za mu ji duk nau'ikan sabo idan mutum yana yi to in ya zo mutuwa ga yadda zai kasance a mutuwa a kabarin abu da muka faɗa na daidai allah samu dace kuskure ko mutum tuba shi allah ya ce mana muna roƙo allah ya samu yi rayu akan imani mu yi kyakkyawan ƙarshe ko kuma ɗalibai muna addu'a da duk masu bibiyar karatu allah biya kwa bukatu suna alkhairi ya buɗe mu gaba ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربي